amma dai zaman majalisar a wannan litinin kakakin majalisar wanda ko shine ma jagoranci zaman majalisar kabiru mijin yawa ya koma tsallake ne da kyar a guguwar tsigau din to amma kuma mataimakinsa da fita da ma sauran shugabannin majalisar ba su taki sa'a ba inda ko yan majalisar goma sha bakwai cikin ashirin da biyar suka ma kada kuri'a tsige su cikin dai waɗanda ma suka rasa kujerun nasu ba ga mataimakin kakakin majalisar sun kwara da shugaban masu rinjaye da mataimakinsa da ma kuma shugaban marasa rinjaye daga Garba don yan majalisar to wai ko me zafi da yan majalisar ke daukan wannan mataki a yanzu honorable hassan barguma shine sabon shugaban masu rinjaye na majalisar ya ko bayyana dalilansa na daukan wannan matakin tsigewan ah, duk lokacin da ake tafiya a majalisa yakan kai wani lokacin da in majority ba su amince da tafiya ba ana iya sauyi to na adamawa bai zama bamban da saura ba to amma me yasa kakaki ne kawai tsalkiri ja da baya eto eh mu a ganin mu hasashen da muka yi da kuma yanda muka zauna da shi mun fahimci mutum ne wanda yana da kunnen da zai saurari mutane kuma yana da tausayi amma fada wanda suka kewaye su suka kewaye shi uh, su ne mugayen shi yasa kuma majority suka zauna suka ce to ba a mugun sarki sai mugun Bafade. aka gani kuma in aka yi gaba da wa'annan daga eh, mataimakin kakaki zuwa har ƙarshen shugabanninmu ɗin aka samu sauyi wato za a gyara wa shi kakakin majalisa tafiya kuma zai saurari mutane kuma ana gani kamar za a samu sauki cikin kudu. Ba wani kamar wasu su tani kamar kan cewa akwai 'yan ingiza mai kan turawa wasu ne suka ingizo ko daga waje? A to ayan magana ingiza ne a sha da an daɗe da yi. ba magana ingizawa ba ne. To sai dai fatu ne ma wannan sauyi ya soma ce ku ce. inda ma wasu ke zargin cewa da hannun bangaren zuwa a wannan tsigewa ko da yake gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya ko musanta zargin cewa da hannunsa. Gwamnan da ta bakin ɗaya daga cikin hadimansa ta fuskacin harkokin yada labarai dan Juma Bakari wato dan Juma Hamas ya ce fa ba da hannunsa aka yi wannan tsigewar ba. Babu san kasan ko da babu hannunsa mafi yawa za ka samu ana kokarin danganta shi da irin wannan abubuwa saboda kokarin goga masa fentin da ba shi ya ɗauka ba wanda zai iya bakanta masa a cikin al'umma. To saboda haka ba na tsammani akwai akwai ma ma magana ma gamna ma a cikin wannan al'amari illa kawai wannan harka ta ta cikin majalisa kawai na cikin gida to wai ko mai masana haka majalisa ma ke cewa ne a yanzu honorable abdulmumin ibrahim son tsohon dan majalisa dokokin jihar ne yace fa akwai ma abun duba game da wannan sauyin da ya kado a majalisar ana ta kewaye kewaye ya kamata su fito su nemi menene matsala shin matsala majalisa kan da gwamna ne ko ko matsala majalisa kuma da da shugaban majalisa ne. Amma honorable uh, eh, yi majalisa wasu na ganin tamkar kan cewa wannan tamkar yar manuniya ne na irin abin da ka iya faruwa wasu ma na ganin kamar eh, tamkar kan cewa idan ka ga mutum na sunan takalmi ɗauka zai wato kamar eh, shi kansa kakakin majalisar da gama tsira ba. Eh haka ne abin da ke faruwa a yanzu shi ne majalisa kowane lokaci za ta iya canje canjenta. Koma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a gaida za ta kaya yayin da kuma su fashin bage ma ke cewa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya